rahotonmu na matasa masu neman ci gaba ta hanyar zamantakewa ilimi da ma siyasa a yau muna dauke da hira da wani matashi mai sana'ar dukanci wanda da wannan sana'a ce ya kammala karatu na sakandare har ya zuwa jami'a alkasim adamu darmade ya bayyana mana yadda ya fara wannan sana'a da makalubalen da ya fuskanta sana'a ta dukanci abin da ya ji hankali na zuwa sana'ar dukanci shine na ga abokanai na suna gudanar da sana'ar dukanci to sakamakon a lokacin ina ɗalibci a makarantar secondary school to kuma bani da sana'a a lokacin sai dan abin da aka bamu a gida shine sai na yi kokarin na fara sana'a irin ta abokanai na na fara zuwa gurin su ina kallon yadda suke gudanar da sana'ar tasu har na samu wani jari a gurin hannun wani abokina ya ranta min jari wanda bai taka kara ya karya ba a shekarun di naira dubu ɗaya shi na fara sana'a. To da wannan sana'a me kai da wannan sana'a? Kuma alhamdulillah na yi na samu nasarori da dama a game da wannan sana'a. Sakamakon haka da sana'ar nan dai na karasa karatu na na sakandare kuma a ƙarshe ma har wasu yara na ɗan samu na ko koya musu wannan sana'ar banda mata da suka koya a cikin wannan sana'ar ta. Kenan ka kana nufin ka ce ka koya maza da mata wannan sana'ar ta ka? Kwarai da gaske na koya maza wannan sana'ar ta mata ma sun koya a cikin wannan sana'ar. Ka buɗe shago kenan da wannan sana'ar. sana'ar eh ban kai ga shago ba amma na samu jari mai karfi a cikin wannan sana'ar to a ina kake koyawa musu wannan sana'a ina koya musu wannan sana'a ne a zauren gidanmu muna zaune ne a zaure za mu zo mu zube kayan aikin namu sai mu sa yaran su zauna a gaban mu mu dinga fasalin fatar kuma muka yi fasalin fata da kuma yadda ake gyara fatar a yanke ta a dalaye ta kuma yi mata abin ado da wacce za a yi mata zane da wacce za a kai ta gurin tela ya dinka sannan kuma a zo a gyara kwalin da ake zuwa ake dan sa yanki da waye da waye ake gabatar da shi harkar jakunkuna har zuwa takalma.